Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. ji Asabar masu zanga-zangar adawa da mulkin soji sun yi wata zanga-zanga a kusa da fada shugaban kasa a babban birnin Sudan a karo na biyu cikin mako guda. Hotunan talabijin sun nuna duk da tsananin hayaki mai sa hawaye da kuma katsewar hanyoyin sadarwa da aka yi. wani shaidar gani da ido ya faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa jami'an tsaron sun hara barkonon tsohuwa domin tarwatsa jama'a a rana ta goma da aka fara gudanar da gagarumar zanga-zanga tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba kwamitin likitocin sudan ya ce mutane 178 ne suka jikkata a zanga-zanga ta jiya asabar yayin da harsasai masu rai suka haddasa takwas A wani bayani na daban, kwamitin ya ce jami'an tsaro sun shiga asibitin Khartoum da kuma asibitin Port Sudan. Ana ci gaba da zanga-zangar adawa da juyin mulkin ko da bayan an maido da Abdullah Hamda kan mukaminsa na firaminista a watan da ya gabata. Masu zanga-zanga dai sun buƙaci sojoji duka da su taka rawar gani a cikin gwamnati. Sun miƙa mulki a kan lokaci domin a yi zaɓe mai inganci. wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani gidan cin abinci da mashaya a jiya asabar yayin da ɗimbin ma'abota hidima suka taru a ranar kirsimati inda ya kashe akalla mutane shida a wani gari da ke gabashin congo inda aka san shi da 'yan ta'adda an yi ta harbe-harben bindiga mai yawa jim kaɗan bayan tashin bam ɗin inda jama'a suka firgita suka fice daga tsakiyar garin Janaral sylvian ekenge mai magana da yawun gwamnan jihar kiwu ta arewa ya ce jami'an tsaron sun tare dan kunar bakin waken daga shiga mashayar da ke cike da cunkoson jama'a don haka sai mutumin ya tayar da da a kofar shiga mun yi kira ga jama'a da su kasance cikin takatsantsan kuma su guji cunkoson jama'a a lokacin bukukuwa in ji shi a cikin wata sanarwa wadda ta ci gaba da cewa a cikin birni da yankin beni yana da wahala mutane su iya tantance waɗanda suka sani kamfanonin jiragen sama sun ci gaba da soke ɗaruruwan jirage jiya asabar saboda batutuwan da suka shafi karancin ma'aikata da ke alaƙa da cutar coronavirus lamarin da ke kawo cikas ga bukukuwan kirsimati lokacin da aka fi samun yawan masu yin bulaguro a shekara flyaware shafin yanar gizo ne da ke bibiyar harkokin sufurin sama ya lura kusan jiragen sama dubu ɗaya da aka soke daga shiga ko fita daga cikin amurka jiya asabar sama da jirage 690 aka soke a ranar juma'a sama da ƙarin jirage 250 an riga an soke su a yau lahadi kamfanonin sufurin jiragen sama na delta da united da jetblue duk sun faɗi cewa sabon nau'in omicron na coronavirus shine ke haifar da matsalolin ma'aikata da suke tashin jiragen sama kakakin united miri king ta ce karancin ma'aikata har yanzu yana haifar da soke tashin jiragen kuma ba a san lokacin da ayyukan yau da kullum za su dawo ba. Wannan ba zato ba ne in ji ta game da tasirin Omicron ga ma'aikata. Delta da Jar Blue ba su amsa tambayoyi ba a jiya Asabar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta rusa hukumar zaben ƙasar Afghanistan kwamitin da ya sa ido kan zaɓe a zamanin gwamnatin da ta gabata da ƙasashen yammaki marawa baya in ji kakakin gwamnatin taliban a jiya asabar kakakin gwamnatin taliban bilal karimi ya ce babu buƙatar wanzuwar waɗannan kwamitoci har ma da ayyukansu in ji mai magana da yawon gwamnatin taliban yayin da yake magana kan hukumar zaben mai zaman kanta aik da kuma hukumar karɓar korafin zaɓe mai zaman kanta ya ƙara da cewa idan har muka taɓa jin akwai bukata masarautar musulunci za ta farfado da waɗannan kwamitocin ƙungiyar taliban ta hau kargan mulki a cikin watan agusta yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan ƙasashen yamma ta yunƙuro a matakin ƙarshe na janyewar sojin amurka da ƙawayenta an kafa hukumar a shekarar dubu biyu da shida an ba wa hukumar ayek damar gudanarwa da kuma kula da kowane irin zaɓe ciki hadda na shugaban ƙasa kamar yadda shafin hukumar ya bayyana. daga ƙarshe sama da mutane dubu goma sha ɗaya ne suka rasa matsugunansu a jihar bahia da ke ƙasar brazil sakamakon ambaliyar ruwa inda hukumomi suka yi ta artabu jiya asabar don ba da agaji ga mazauna yankin da ba su da matsugunai ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane goma sha bakwai tun a watan nuwamba ciki har da wanda ya mutu na baya-bayan nan a ranar alhamis in ji hukumar kare haƙƙin jama'a ta jihar Kusan mutane dubu biyu ne ke neman matsuguni a cewar bayanan da hukumar ta fitar a ranar Juma'a. Bayan da ruwan sama ya afka garuruwa goma sha tara musamman ma da suka haɗa da kwarantinga da itororo da koraci a kudancin ƙasar. Hukumar ta ce mutane dubu goma sha biyu da sittin ne ambaliyar ta tilasta barin gidajensu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. kawo muku zama na musamman da muka yi kan Najeriya da kalubalen 'yan aware kuma mun taɓo muhimman abubuwa da suka kawo mana kalubale a ƙasar inda ƙwararru suka yi nazari tare da ba da shawarwarin mafita. Ku biyo ni ku ji yadda shirin ya gudana. shigowa zauren VOA a yau Lahadi uku ga watan Oktoba ta shekara 2021 kuma a yau za mu fara darasin Najeriya da kalubalen 'yan aware. Bari miƙa ko ga abokin aiki na Nasiru Adamu El wanda zai gabatar da manyan mu da suka halarci zauren a yau. Nasiru gare ka. Jama'a mu da dawa zauren BOA wanda zauri ne da yake zama yawanci a wata-wata a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yau dai muna sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta 2021 wato shekara 20 kenan bayan harin nan kenan da aka kai kan cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin new york inda kuma aka so a auna harin har kan cibiyar tsaro ta amurka wato pentagon an cika shekara ashirin kuma ya zo daidai da lokacin da ita kanta amurka ta janye daga kasar afghanistan to mu kuma a wannan zaure in allah da za mu kawo kashi na biyu na shirin da muka fara kan yadda wasu ke son su ware su ma su samu kasa daga najeriya waɗannan kuma sun hada da mutanen da ke kudu maso gabashin najeriya wato masu son kafa kasar biyafara da hakan ya kawo har aka yi yakin basasar najeriya bayan jin mulkin da aka yi a ranar goma sha biyar ga watan janairu alif da dari tara da sittin da shida sai kuma kwanan nan aka samu wani mutumin ibadan mai suna sunday igboho wanda yake gwagwarmayar ganin an kafa kasar yarbawa to mun yi zauri na farko yawanci waɗanda suke zauren nan allah sa sun samu halarta wannan karon shine na biyu kuma ina fatan ya zama shine na karshe irinsa sai dai wani dalilin kuma ya taso nan gaba ma sake waiwaiwa kansa jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure kuma mun duba a babbar kujera muna tare da injiniya zakari ahmad guroje sannan sai muna da masanin kundin tsarin mulkin najeriya wanda cikin ikon allah ya ke da haddar tsarin mulki na kasashe tara na duniya gaba ba ma na najeriya ba barista mai nasara kogo umar sai kuma muna da jami'in kungiyar kwadago wanda ya sha gwagwarmaya iri-iri kan lalle kara kara kudin man fetur amma sai da aka kara comrade nasiru kabir sai kuma yar gwagwarmaya wacce kusan kowa ma ya san irin gwagwarmayar da take yi ko kwanan nan na ga wani taimako da ta yi wa wata mata har Allah ya sa aka saya mata gida da nema mata magani kusan an tara kamar naira miliyan hudu da wani abu saboda wannan taimako kuma ta ce za ta ci gaba da yi duk wanda yake da matsala inda ta tabbatar to za ta tsaya a yi masa guduma taimake shi wato Zainab Marshall ko kuma Binti Hijazi da aka fi saninta a yanar gizo sai kuma shugabanmu na harkar jarida tsohon dan jarida wanda sai kwanan nan ma yake ce kusan shekararsa saba'in a duniya dattijo ne ma fiska dai sai ka ce dan shekara talatin da biyu ne wato tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na najeriya malam nasiru zaharaddin sauran jama'a kuma muna tare da babban edita na jaridu da dama sarkin rubuce-rubuce ko mai sharhi a kafafen labaru malam ali im ali a sanadiyar wannan zaure kuma ya taso tun daga kano eh, ya zo shi saboda halarci wannan zama kuma ya gama zai tafi gidan tv na na sai yana da wani shiri a can sai kuma muna da shahararren dan siyasa daga arewa maso gabashin najeriya wanda ya rike mukami na matakin kasa harkar siyasarsa alhaji abdullahi garba gombe sai kuma edita na jaridar yanar gizo ta new issues wanda kuma mai tararre ne a kafar yada labaru ta sada zumunta ta zamani george omonia daniel sai malama halima babu ahmad wacce take da kungiyar wayarwa ko kuma tallafawa yara su kauce daga kan garewa za mu je layin baya inda muke tare da shi Ikechiko Ibe sai kuma Manuel efedibo sai Malam Ibrahim Bature daga yankin Kaduna ta kudu baya ko muna da Malam Mustapha Dauda muna da lukman kasim sai hassan isa shine can baya ko sannan yana ga muna da idris jabir usman to za mu fara tattaunawa kai tsaye wannan shine karo na biyu da muke yin wannan shiri ko muna tare da ita shugabar wannan ofishi wato hajiya madina dauda na dabo wacce kuma kazalika ta kara samun wata hular don ita ce jagorar shirin zauren boa wanda ake gabatar da shi duk mako a shirye-shiryen da muke gabatarwa sau hudu a wuni a daga washington dc zan iya cewa za mu fara ne ɗaya bayan ɗaya su mutane da ke manyan babban teburi ah, za su fara yin magana ɗaya bayan ɗaya amma duk da haka na san ita hajjiyar madina ba za ta rasa abin da za ta faɗa ba sauran ma'aikata irin su awolu ah, salihu wanda yake rike da na'ura akwai irin su aisha mawazo yau na ga akwai kuma benjamin ogagon ko muna fatan shirin nan daga fara shi har zuwa karshen sa ba zai fi nan da awa ɗaya muna cikin shirin nan kuma ko ba mu farawa sai ga malam nasura ashir sharif wannan abdulaziz ne mm, abdulaziz suleiman abdulaziz um, suleiman eh, ah, shi ne sakatare na gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya domin yi murna da ganin ka malam nasura ashir sharif shugaban kwamitin dattawa ne amintattu ko? Eh dattawa wani lokaci ake faɗa amma duk da dai malam Nasiru ai akwai sauran shekara ashirin kafin ka fara amsa da tijo ai. Hajiya Madina ya kamata mu yi sauri mu fara shirin nan. ba zan bata mana lokaci ba idan muka zo irin wannan shiri kawai zan muku maraba da zuwa ne kan mu ƙara cin lokaci ya kamata mu fara daga ƙarshe mm. zan yi ma kowa da kowa da ya zo wannan zaure godiya da kuka amince da mu kuka karrama mu kuka zo mana wannan taro yanzu kamata yi bari mu fara da waɗanda ke kan babban kujera daga farko hannun dama na shine injiniya zakarin guroji kana nan lokacin da muka fara shiri na farko da muka tattauna Najeriya da kalubalen 'yan aware. Na san kowa yana da abin cewa akan wannan darasi ko kuma mahawara da muke yi akan wannan darasin. Najeriya da kalubalen 'yan aware. To kwanaki can da muka tattauna waɗannan abubuwa kowa ya bayyana ra'ayinsa a game da yadda ƙasa take a yanzu yadda kuma wasu ke ƙoƙarin a ware ɗin menene ya kawo waɗannan bayanan da kuma buƙatun na mutane ta yaya za mu dawo yanzu ƙasa ƙasa ta ɗinke ta zama guda bari mu fara da kai jama'a assalamu alaikum a matsayina na mutumin da ya yarda da zaman lafiya har ya kai ga na kafa kungiya mai zaman kanta wanda muke fafutuka da ita don tabbatar da ganin cewa mun samu zaman lafiya a duk faɗin najeriya ba zan kasance daga cikin wa'inda kai sai za su so a ce an raba najeriya ba to amma kowane lamari yakan tashi da irin yadda yanayi ya kasance maganan rabuwar ko a raba kasa da su kungiyan ipop suke fama da ita na maganan biafra da ita zan fara saboda ita ce abin da ya fice mana tuwo a kuriya to ba sai mutum ya faɗa ba duk mutumin da ya zo arewa ya san cewa arewacin najeriya mutane ne masu kaunan inyamurai wato ndibo yawwa mutanen arewa suna kaunan ndibo domin a bayyane wannan magana yake idan mutum ya yi la'akari da abubuwan da suka faru a yanayin mu na kasa mai zaman kanta tun farko da kasan nan ta samu 'yancin kanta wato ndibo suna nuna alamun cewa su ba su gamsu ba kuma suna son ya zamana suna da kasar kansu duk da cewa ba gaba ɗaya ndi ba ne suke da wannan ra'ayi amma akan samu siraru daga cikinsu wayanda suke fitowa kamar yadda muka sani har ya kai ga aka yi yakin basasa a kasan nan ba dukkan ndibo ba ne suka ce su suna son harabu akwai waɗanda su suka taso da wannan kuma abin ya kai mu har ga yaƙi har aka rasa rayuka sama da mutum miliyan uku aka kashe to kuma idan mutum ya yi la'akari da irin barnar da aka yi wa arewa kuma arewa ta yi haƙuri saboda ta yarda da zamantakewa ta yafe irin wa'innan abubuwan da suka faru misali kamar kisar da aka yi wa sardauna da su tafa balewa wannan kisar da aka yi wa wa'innan bayan allah yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa arewa har yau ba ta samu alkibla ba amma duk da haka arewa suka ce mun yafe musu muka kuma rungume su hatta abin nan wajen kasuwanci da suke da shi akwai garuru a dewa a cikin arewa inda an ba su shaguna na haya sun dawo ma mai gidan ya ba su gidan ma gaba daya ya bar musu gidan suna harkokinsu babu wani wanda yake shigan rayuwarsu har ya kai ga wasu sana'o'i a nan arewa yan arewa sun haramta ma kansu innan sana'an saboda an ɗauka kan cewa sana'a ce ta ndibo shi hausa fulani bai kamata ya shiga ba in ka shiga sai a ga kaman karambani ka yi saboda soyayya saboda kauna saboda son zaman tare ɗaya da arewa ke son dukkan fadin najeriya da shi musamman shi indibo to amma wannan kiraye na cewa za su rabu za a raba ko za su abin nan samu kasar kansu wannan ba abin da aka fara yau ba an ɗauki lokaci mai tsawo mutanen nan suna akan bakarsu yan tsirarun daga cikinsu idan muka yi la'akari da abin da yake faruwa yanzu wanda ana kotu da magana mazi kanu to shi mazi kanun nan ba yana aran bakin ndibo yana ci musu albasa ba ni a yadda nake ganin kusan in ce da shi da 'yan siraru wa'inda suke tare da shi da kungiyarsa ra'ayinsu ne a kan cewa ya kamata ndibo su samu kasar kansu to amma inda yawancin ndibon suke da laifi shine da ba su fito sun nuna ma duniya akan cewa mu ba mu tare da wa'annan mutanen ba mu yadda da abin da suke tafe da shi ba mu mun yarda da najeriya guda daya kuma a hakan muke saboda haka a duk wannan abin da mazi kano suke yi da shi da kungiyarsa babu ruwanmu a ciki sai indi gaba daya kowa ya shiru to wannan shirun da suka yi shine yake nuna mana mu yan arewa akan cewa ai gaba daya dibo ne suke da wannan ra'ayi saboda haka maganar rabuwa a ce ba sun samu kasar kansu ba alheri ba ne a gare su mu kuma a arewa ba na tsammanin akwai wani abin da zai illata mu saboda mu idan suka tafi alheri ne a gare mu a arewa saboda me idan suka tafi yan arewa suna da jari muna da jari akwai sana'o'i da yawa wanda arewa ta bar wa'innan sana'ar gaba daya an haramta ma ma arewa ya shiga wannan sana'a saboda an dauka akan cewa sana'a ce nan dibo in ka yi la'akari da sana'a na yo odan kwayoyin magani daga kasashen china da india eh, indi ibo ne suke ciki idan ka yi maganan spare part na motoci indi ibo ne suke da shi idan ka yi maganan building material indi ibo ne suke da shi saboda haka nan abubuwan mun yi ne ba don muna tsoron su ba mun yi ne ba don mun rasa jari da za mu shiga wannan harkar ba mun yi ne saboda kauna saboda soyayya saboda tarayya to saboda haka idan har kiraye-kirayen cewa suna son su rabu ya kai makura to ina ganin abin da hankali zai kama shine arewa ta yadda akan cewa wa'innan mutanen a bar su su tafi su samu su. mu ba barista mai nasara gogo umar dama ya dan tofa albarkacin bakinsa game da wannan muhawara da muke. To eh, jama'a assalamu alaikum. Farko ni ban amince da cewa a bar su su tafi ba. kuma ban amince da cewa tafiyarsu za ta kawo mana ci gaba ba a federaliyar najeriya 1967 zuwa 1970 an kashe watanni 30 ana yakin basasa a najeriya a yau ɗaiɗaiɗaiɗai shekara hamsin watanni bakwai da kwana ashirin da shida kenan da aka gama yakin basasa a najeriya wanda ya kashe sama da miliyan uku na 'yan najeriya bayan da aka kashe su daga ƙarshe aka fito da matsaya cewa babu wanda ya yi nasara a wannan yakin to tun daga nan an fito da tsare-tsare daban-daban daban-daban har zuwa yanzu amma babban dalilin da ya sanya ba mu yi nasara har yanzu ba ya kasance shekara hamsin da takwas kamar yadda ne bayani shekara hamsin da ɗaya kai da wata takwas har yanzu ake ta magana tafiya ci baya ci baya ta arabu arabu gibi ne muka samu babba tsakanin tsare-tsare da yake a tsarin mulkinmu da kuma ruhin aiwatar da abubuwan da suke a tsarin mulkin mu ta wajen shugabanninmu kifi yana rubewa ne daga kai shugabanci yana bukatar ka tattara kowa da kowa da naka da masu maka kirari da makiyanka da makwabtanka da wanda ma bai san ka ba ma bai taba ganin ka ba har yana da haƙƙi hatta tsire-tsire da rayuka waɗanda suke ba na mutane ba suna da haƙƙi karkashin shugabanci to saboda haka indibo suna da haƙƙi a tabardariyar najeriya yarabawa yan niger delta kowane yare yana da haƙƙi aiki a federalin Najeriya. Kun saurari bayanai musamman ma abubuwan da kundin tsarin mulki ya tanada A nan muka kawo ƙarshen bitar wasu cikin shirye-shiryen da muka yi a zauren VOA. A wannan shekara mai karewa da fatan shirin ya ƙayatar da mai sauraro. Ku kasance da mu a kowane safiyar Lahadi a cikin shirinmu na hantsi a kullum. A mako mai zuwa za mu fara kawo muku zama da muka yi kan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifar wa ɓangaren ilimi musamman a arewacin Najeriya. Ku kasance tare da mu. A madadin abokan aiki na a ofishin sashi sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja, musamman ma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe yanzu kuma ga sale shehu ashaka da rayuwar birni Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya ɗauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kaɗai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu ƙananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isiyaku eh, to malam Ishaku na ga kana sai da rake kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa Okai kai dan jihar jigawa ne a ina a jihar jigawa kafin hausa local government o kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko na kai shekara daya na yin wannan sana'a na rake ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kayi karatun boko kuwa shin na yi karatun boko o kayi na yi karatun boko ok kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na hmm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa a birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet um, a sokoro ok ana kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale corona virus corona yunwa corona tanshin gida-gida in ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke ita ta yau lafiya a ce ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kuwa yana gida. ce da manyan sun ware wasu na can amerika wasu london sun haura ketare duk sana ta jirgi ku za su riya su hai ɗari ɗari sun gudu tallakawa cutar ku za ta kashe gida gida kusa mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa kasa yaya mai kananu ba su san shi ba da rashin zama na sa. wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan ya yo gida

yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.